Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Yau ya rage saura kwana tara a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayyar Najeriya makonni biyu bayan nan a gudanar da na gwamnoni da na majalisun jihohi. Duk da yake yunkurin mata da dama da suka nemi tsayawa takara game da cikas a lokacin zaɓukan tsaye da 'yan takara. Kalilan da suka haye wannan matakin na ganin idan aka zaɓe su za su yi iyakar iyawa domin ganin sun shawo kan waɗansu daga cikin matsaloli da suka addabi iyali. Wakilin Musani Sha'ibu Malumfashi ya samu zantawa da mata biyu daga cikin matan da suka tsaya takarar majalisun dokoki a jihohin Katsina da kuma Zamfara. Hawalawal 'yar gata da ke takara a jihar Katsina ta bayyana abin da ya sa ta tsaya takara da kuma kalubale da take fuskanta. A gaskiya zan iya cewa abin da ya sa na shiga cikin wannan tafiya ta takarar siyasa abu ɗaya ne zuwa biyu ganin yadda ake barin mu mata baya kullaye ne mun san cewa mata suke zaɓe amma sai a gama a tashi abu mu haka nan shi yasa abin ne kullum yake damuna kuma gane da rayuwar mu mata take komawa yau da kullum shi yasa na ce ya kamata a kalla akwai wakilci na mace a cikin majalisa to kila ba ki rasa abubuwan da kike son in kin je ki gabatar kamar me da me wanda suka dama al'umma ka san masu iya magana sun ce ciwon mace sai mace so ina da abubuwa biyu zuwa uku wanda nake so in ci masu in Allah ya kai ni ga nasara hmm. musamman na ɗaya dai tattalin arziki ga hannun 'ya'ya mata ga hannun mace hmm. ya za mu taimaki mace ko ya za mu taimaki iyayenmu mata domin samun musu da abin yi za su iya dogaro da kansu ko jawara ko wadda take da aure za mu ga mata suna shiga cikin wani hali na yi a cikin gidajensu da kuma sauran wurare an mace da hidima ta mm. 'ya'ya da dai sauran al'amuran rayuwa sannan na biyu 'ya'yanmu mata wanda suke tallace-tallace rashin makaranta da kuma rashin abubuwan da za a taimaka musu na rayuwa yau da kullum sai 'ya'yanmu matasa wanda an sake su an basu sun zama 'yan shaye-shaye ba sana'a yau ba ta gobe su ne in banga siyasa da dai sauransu sai matan mu kuma wanda suke a sansanin yan gudun hijiran nan za ka ga an sake su ba wata kulawa da suke samu to ita mace a kullun daraja gare ta kuma ita mace kullun nema ake a killace ta to wannan abubuwa su nike son Allah ya kai ni ga wannan in Maguri na taimaka mai kana mata a cikin harkar rayuwar to komra shafa'atu ke kuma me nake dalilin na shiga harkar siyasa to dalilin da yasa na hito takara ga lokacin saboda irin yadda na ga mata suna fuskantar matsaloli sosai da sosai za su tsaya su taka rawa ɗari bisa ɗari su mara ma wani baya wanda za su ga zai kawo sauyi zai canza musu al'amuran yau da kullun na harkokin da suka eh, shafi rayuwarsu to kuma sai a zo da an ci sai a samu a ƙasa hakanan An sha gwadawa, an sha gwadawa duk dai har yanzu ba ta cimma ruwa ba gaskiya. Hmm. To shi yasa kawai na yanke shawara cewa mu mata ya kamata mu ma mu san ciwon kanmu, mu ma za mu iya, kuma hmm. za mu ba da gudunmawa tun da za mu iya ɗoka mu ba wani mu taka rawa ga wani mu ma ya kamata mu taka mu kanmu rawa domin mu ma mu hissar da 'yan uwanmu cikin halin ha'ula'i da suke ciki. To waɗanne matsaloli kika fuskanta ganin cewa nan wannan yanki na ku jihar Zamfara akwai maganin cewa kila ko mace ba ta ko shugabanci ko ko abin da ana ɗan kina-kinan shigan mace siyasa harkar siyasa. To alhamdulillah akwai abin ga kalubale kala-kala da ake fuskanta gaskiya. Na dai a matsayina na mace a matsayina na bahausa a matsayina na mata aure mm. matsayina na mace musulma mm. to wannan duk ana kallon shi kuma kowane ana mishi wani kallo a matsayina na mace bahausa suna ganin mace bahausa bai kamata ta hito ta ce za ta bai kujera ba amma su suna ganin ya kamata ta hito ta je ƙuri'a mm. to ba kuma wanda kuma sauyi ne lokaci ne kuma Allah ke kawo wannan zamani. An kai lokacin da mace bahausa ma bai ma kamata a ce ta Hito ba ma ta nuna cewa ga wanda ta kaso a matsayin siyasa can inda an kai mm. amma zamani ya zo tana nuna ga wanda ka kaso zamani ya zo za ka hito ka anshi ƙuri'a don ka zaɓi wanda ka kaso zamani ya zo sai a samu mata a nuna musu cewa kamata ku mara mu wani baya saboda in ya kai ga gaci kuma ku samu abin da za ku samu duk zamani ne to sai na ga wanga zamani ya kamata a ce su mata su hito su shiga dumu-dumu a dama suwa. Wanda su ma mm. su samu idan su samu su ceto 'yan uwansu mata. Ba an dan fuskanci wani matsala dangane da cewa irin batun nan na siyasa sai da kuɗi in baka da kuɗi to ku mata kuna da ɗan rauni ta wannan fuska. Honorable Hawa gata. wasu ne bikin fuskanci wannan? To, ya gwalgwado zan ce ina fuskanta domin ina ganin ita siyasa a duk inda take ba a nan katsina kaɗai ba duk inda aka ce maganin siyasa to magana ce ta kuɗi mm. ko ba gaskiya ba mm. kuma duk da ka tara mutum ɗaya biyu ko yaya akwai ɗan hasashi da za ka yi mutum in aka zo maganar fita kamfen akwai karancin abubuwan da muke da bukatar su misali dole kuɗi ne sayan mm. irin motoci posters da dai sauransu magana ce ta kuɗi to dole ne siyasa sai da kuɗi ko yaya tafi yake da shi to yanzu ya za a ce a cikin wannan dan mawuyacin hali gashi muna gab da zaɓe to ku dai muna kira ga mutane yan uwa da abokan arziki ba mu da abin da za mu ce ko ba mu da kuɗin da za mu bada ni ba wani ƙarfi gare ni ba da zan ce zan iya fita yau in yi abin da wasu ke yi ko ba hali ba mm. saboda haka nake kira ga mutane ba maganan kuɗi muke ba siyasa yanzu ba wai sai da kuɗi ba amma cancanta za mu duba da kuma yadda halin rayuwar nan da muke ciki yanzu in Allah ya da muka kai ga nasara za mu ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari domin ci gaban jihar Katsina. Kamar Shafa'atu Labo harkar siyasa sai da kuɗi. Shin kun kin fuskanci wannan kalubale din? <laughs> Gaskiya kam. Har yanzu wayewar mu ta yi wannan ba. Hmm. na ce duk da mun fara ka san da kamar yadda nace maka komi zamani ne ga da sai an ba ma mm, mutum kuɗi yayi yi jam'iyya ko kuma yayi mutum. Mm. Amma a yanzu kuma an ɗan fara samu alhamdulillahi wasu ko ka ba su ko ka ba su wasu dai abin da suka so a almuhim canji a mm. canza musu daga wani lagon da eh, eh, da suke huskanta matsalolin da suke huskanta. To gaskiya mun dan fara tun da ni da mai aini mai wayar da kan al'umma ce oh. musamman mata mm-hmm. ina da NGOs ɗina wanda nake wayan ma mata da kansu cewa za jam'iyya ko kuma siyasa ba wai mai kuɗi kawai ka yin ta ba talaka ma da aka zuwa ana bai ƙuri'a shi ya kamata shi ma ya hito ya san ciwon kanshi ba sai an bashi kuɗi wayannan kuɗin da ake ba su shi ke sa a yi yadda ake yi so da suwa don ba so da baki an riga an tsaye su amma ka yi cancanta sannan kuma ka yi ka yi mutum mai mahimmanci wanda zai hito ya san ciwon ka to mun fuskanci wa'annan saboda mm. saboda <laughs> saboda bamu da kuɗi bari mu hita. mun hito ne kawai da ɗaya kawai mu nuna mu mata cewa za su za mu iya kuma sannan in sun ba mu goyon bayan insha Allah za mu samu abin da ake so za a canza rayuwa ɗiyan mu da ke yawo irin wannan mm. za mu samu musu inda za su samu don kowace mace tana jin haushi tana jin bakin ciki a ce dan diga ɗiyanan sun ɗauki adduna sun zama 'yan bangar siyasa. Mm. Kowace mace tana jin haushin yaro ga yana yana bara da titi yana da abin da zai ci. To madalla nan kuma za mu sallama da hawa lawal yar gata yar takarar majalisar dokoki a jihar Katsina da kuma sa'afatu labo mai takara a jihar Zamfara. Sai kuma mako mai zuwa mu sake komawa kan tattaunawar da muka yi da masu ruwa da tsaki akan rawar da mata za su iya takawa domin ganin kalilan da suka lashe zaben tsaye da 'yan takara sun kai ga nasara. Yanzu a madadin hawalawal Lawal 'yar gata da Sa'afatu Labo da suka bakunci shirin namu da kuma wakilinmu Sani Sha'ibu Malumfashi da ya mana hira da su alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.